digirin sa na matriz ne a fannin tattalin arziki a jami'ar yamai digirin masters falsafar tattalin arziki digirin das a ilimi mai zurfi a fannin kula da siyasar tattalin arziki a jami'ar abidjan da kuma tsawon aikin da yi a projen irnasayar wani projen ci gaba a agadas suka sa lawali inusa ya ɗauki niyyar aje takararsa a matsayin magajin garin tesawa a cewarsa nuna kishin ganin ci gaban gundumar ne ya tura shi shiga siyasa siyasa. Na kasance mai aiki dangance da ci gaba. Na yi aiki a cikin kungiyoyi. Kullum idan muka je wajen ma'aikatan magajin nan gari, ina ganin kasa waɗansu magajin nan gari. Don haka ne na buƙaci na zama magajin garin Tesawa. Projen da Lauli yake shirin kafawa ya fito ne daga wani nazari na matsalolin da ke hana ruwa gudu ga ci gaban komin ɗinsa musamman ma abubuwan da zai sanya gaba su ne tsayawa ga tsabtace muhalli har ma da kuma ayyukan ci gaba. Magajin gari ya kamata ya sadaukar da kansa wajen ci gaban yankinsa. Rashin taɓuka wani abin a zo a gani ga magajin nan gari yana sa matasa suna tafiya wajen neman abin da za su tsirar da kansu. Matasa na da babban matsayi a cikin shirinsa domin a cewarsa hukumomin wurin suna da babban nauyi wajen kula da matasa. Loli Inusa na son yaƙi da cin ranar matasa matasa ta hanyar noma. Eh, Zan keɓe fili na eka hamsin don noman rani. Waɗannan matasa za mu riƙe su su yi aikin noman rani. Za su yi noma albasa tumatiri. Za mu riƙe matasan da mata da suke zuwa wajen agada su haura iyaka zuwa Mali da kuma eh, Libi. Ko ya yi imani da mayan ƙalubalen da zai tunkara domin samun nasara hangensa na neman wata kyakkyawar makoma domin jin daɗin kwamin ɗinsa shine burin da ya sanya gaba domin kai ga tudun mun tsira a cewarsa.